karfe biyar da minti talatin a tilibiri tawa da agadez sashen hausa na studio kalangu su gabatar da labarai daga nan yamai masu raro asuma shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa ruwan kogin isa da suka hau sama sosai sun haddasa barna a jihohi uku na kasar nan. Magajin garin gidan Sori a jihar Maradi na fuskantar barazanar tsigewa a yayin da jama'an ma'aikatar suka share watanni 58 ba albashi. a rahoton musamman muna dauke da bayani akan matsalar karbar haraji a karamar hukumar barkin matamai a jihar zandar A rahotonta na baya-bayan nan hukumar agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta bayyana cewa a ranar 11 ga watan da muke ciki, ruwan da suka malalo daga hannuwan kogin Isa sun haddasa ambaliya a yankunan Doso, Tilibiri da kuma birnin Yamai. Garuruwa saba'in ne wannan lamari ya shafa a cikin waɗannan wato jauhi guda uku. Kimanin gidaje tasa'in suka ruguje, mutane biyu sun rasa rayukansu. yayin da gonakin shinkafa masu girman eka sama da dubu biyu suka shiga cikin halin rashin tabbas. Ruwan kogin isar da suka hau sama sosai na ci gaba da haddasa ɓanna ga mazauna gabar kogin isar. lamarin da ya sa a jiya wata tawaga a ƙarƙashin jagorancin ministan ayyukan jinƙai ta kai ziyara a departama ɗin gaya domin gani da ido abin da ya faru ministan ayyukan jinƙai lawan magaji ya yi wa abokan aiki na radio fara'a ta gaya ƙarin bayani Gari goma sha biyar ne aka shaida muna ambaliyar ruwa ta afka musu. Akwai ma garuruwa tara da har ma sun ɗau gushi daga wurin da suke zuwa wani sabon mazamni. Gashi mun gani da idonmu sa'o'i uku da rabi muke bisa isa mun ziyarci gari biyar cikinsu biyu har sun ma gusa gari guda da ya gusa cewa da bantali da ke kumshe da magidanta kimanin 240 da 'yan kai sun gusa samsam daga matsugunin nasu zuwa sabon mazamni. Za mu mayar da rahoton abin da muka gani ba tare da wani tsambare ba zuwa ga mahukuntan ƙasa da suka aiko mu gadin nawa a nan gaya tare da gwamnan jihar Doso da shugaban gundumar gaya ya bani damar kasancewar jakadan wannan al'umma da ta shiga wannan hali domin masu ba da agaji tare da gwamnati da gaugawa su kawo masu tallafi. Kamar yadda muka bayyana a shirinmu na jiya, alhazan Nijar su 560 sun iso ya mai a cikin daren jiya da misalin karfe 12 da a cikin wani jirgi na musamman. Cikinsu akwai marasa lafiya su 20. Mustapha Kadi, mamba a kwamitin kula da alhazan Nijar, ya bayyana cewa wani jirgin musamman na biyu zai ɗago yau dauke da wasu alhazan su 560 inda zai sauka a hilin jiragen sama na Gyori Hamani a nan Yamai. ma'aikatar da ake kira institut panos ta gudanar da wani aikin ba da horo a game da zuwan mata a kafafen yada labarai domin wasu mata masu jagoranci wannan horon ya gudana daga ranar 4 zuwa 13 ga watan Satumbar da muke ciki. Dangane da haka ne mahalarta taron suka kawo ziyara a nan studio Kalangu. Amina Hashimu ɗaya daga cikinsu ta yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani. Wata ƙungiya da ake cema Institute Panos ita ta shirya wannan darasi koyaswa ko game da mata masu kungiyoyi surtu kungiyoyin da ke yaƙi game da irin gallaza ma ɗaya mata da ake yi to waɗannan kungiyoyin ne eh, su ne aka ɗan zazzaɓa aka zo aka koya musu wani darasi darasin ko na menene na mata su rinka cewa da harkar radio da tele abu ne wanda ya zamanto yanzu duk abin da kake yi in ba hitowa kake kana magana mutane suna jin abin da kake ba suna gane abin da kake kuma kana waye ba mutane kai ba kullum cikin duhu kake kuma ba za a taɓa samun biyan bukata ba tunda mu ga wagarar da koya mu an koya mu abubuwa da ni nan ita ce gidan radio ce amma wallahi akwai abubuwan da aka koya mu da ni ban san da su ba kamar yanzu wannan lokacin sabin layin ga da ake na yanar gizo to kin gani aiki da su sai mu ce a ah, wanga aiki yanar gizo ta yara ce ashe yanar gizo ba ta yara ba ce yanar gizo ta kowa da kowa ce mm, an gwada mu mu yanda za mu umfani da su mu mm. yada labarun mu kuma mu yi da labarun wasu mu yi aiki da su cikin kungiyoyin mu Majalisar Shawara ta karamar hukumar gidan Sori cikin Departement ɗin gidan Rumshi a jihar Maradi ta suma babban zaman taronta a yau domin gudanar da zaɓe akan takardar neman tsige magajin garin. Wannan takarda wadda ita ce irin ta ta biyu wasu kansiloli ko mashawarta wato goma sha biyu daga cikin sha takwas na karamar hukumar ne suka aje ta yau sati biyu kenan. Shehu Alhassan mataimaki na biyu na magajin garin wato kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka sa hannu akan takardar ya wato yana dauke da karin bayani cikin shekarar ga shidda da ya ɗauki iko babu kwansai ɗin da taron da mun kai mayar ya ce mana ga abun da komin gare ta a cikin ko langu in ya amsa ga abun da an ka amsa ga abun da aka kashe ga abun da ya saura wannan hina ɗai ga mahwarin da za mu shi na biyu akwai arzikin komin duk wa'annan lahu in ya amsa cikin meri din ba ka samun takarda guda yau wadda za a cewa ga kwantabilite ce ga kuɗi sun shigo ga kuɗi sun hita babu shi kuma jama'a na komin din ba wani abu ake musu ba ajen din duk sun watse duk ko wani ajen na meri wata sattin da biyu gare shi ba biya shi ba sun ikon da aka yi sosiyon guda ke zuwa biyu muke yi duk shekara kuma bakin da an kawo annan sosiyon din shi kenan kuma sai in shekara ta taho a mai bijiye ya tai ya samu wadda za yi hanyar cin kuɗin. Magajin garin gidan Sori Labo Hashimi da wakilin mu ya tuntuɓa ta wayar tarho bai so ya ce wani abu akan wani lamari ba a halin yanzu. A shi ne shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Raketa ya kawo wata ziyarar aiki a nan Yamai a cikin tsarin rangadin da yake yi wato akan yaki da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. jaridar sahel mai fitowa duka rana ta rawaito cewa wannan ziyara ta shugaban mali na zuwa ne mako guda kafin kaddamar da ayyukan babban zaman taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na ƙasar amurka taron da a gefensa za a yi batun samar da kayan aiki da kuɗaɗe domin girka rundunar haɗin gwiwa ta sojojin ƙasashe mambobin ƙungiyar jesanka sahel ranar talatar da ta gabata ne ma'aikatar kula da annobar cututtuka a ofishin ministan kiwon lafiya ta shirya wani taron waye kai domin magabata da masu faɗa a ji a dogon dutse a kan rigakafi da cutar kolera taron ya gudana ne tare da haɗin gwiwar projan park rc halaru shebu jami'i a ofishin ministan kiwon lafiya na ɗauke da ƙarin haske zawa wannan da muka yi dogon dutse mun zo mai hira mu waye kai bisa kwalara ba kwalara ba ce kwai yanzu mai rigakahi ne muka zo mai hira da lidar kominotar wanda magana su take ci a cikin gari duka mu waye musu kai bisa kwalara yaya ake yi a kame ake sa a same ta menene yake bada ta wani mataki ya kamata a ɗoka muka gaigaya musu me ya kamata a yi kan ta zo in ta zo da bayan ta abin da ya kamata a yi kuma in mutum ka kamu da kwalara wani mataki ya kamata a ɗoka ka a raka wannan mara lahiya likita kun sare wato karin bayani daga wata jami'a a game da waye kai da aka gudanar a dogon duci a kan rigakafi da abkuwar cutar ko kuma annobar wato kolera. Ofishin jakadancin Amurka a Nijar ya ɗauki wasu 'yan wasan ƙwallon ƙafa mata guda takwas 'yan shekaru sha biyar zuwa 18 da aihuwa tare da haɗin gwiwar kwamitin mata matasa shugabanni domin su wakilci Nijar a tsarin gwamnati Amurka domin 'yan wasan motsa jiki masu ziyara. Madam Musa Amina mai kula da ƙwallon ƙafa na mata ta bayyana cewa wannan tsari zai ba da damar bunƙasa wasan ƙwallon ƙafa na mata a Nijar. Mun sha faɗa da cewar wasannin motsa jiki musamman ma wasar ƙwallon ƙafa ingantattar turba ce mai baiwa matasa damar shakatawa da walalawa sosai. Albarkacin bugun ƙwallon ƙafa ga shi yau 'yan mata za su tafiya ƙasar Amurka inda za su samun gwanintar ƙwarewa. Cikin manufar wannan a gaba ya kasance 'yan matan sun samu tallafi bisa wani babin ɗau ɗaukar karatu a ƙasar Amurka. Ta hanya motsa jiki kamar ƙwallon ƙafa an iya saman ma matasa hanyar samun koyon wani aiki. Ina godiya ga wannan ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasar Amurka. Mahukunta da 'yan Nijar duka su gane da ƙwallon ƙafa na baiwa masu yin sa damar su shakata ba cikin gurɓataccen yanayi ba maimakon a je a yi wani aikin asha. Wato kun sare Kanal Manjo Jibrila Hima Hamidu wato shugaban hukumar kwallon kafa ta Nijar. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai shirin namu na musamman. karamar hukumar barkin mata mai da ke cikin departama ɗin kance a jihar zandar mai mutane wato dubu da tara na yawan al'umma a sakamakon ƙididdigar ta dubi da goma sha biyu kamar sauran ƙananan hukumomin niger da dama na fuskantar matsalar karɓar kuɗaɗen haraji magajin garin mata mai isifu amadu ya muna ƙarin bayani bisa lanho a nan karkarar mata mai ko a kunan kwamin ɗin mata mai sai mu ce abin be baya da kyau tunda a yadda yake ma iya ta sha baya abin da yake faruwa shine muna da karce tara a cikin garin mata mai a cikin karce nan mun samu karce da ɗan shekarun ga baya ni dai da na zo akwai karce din da na samu labarin shekara ɗaya biyu sun huce ko dala bata shiga ba hannun meri da na zo ne dai na yi kasan civilization aka samu abin ya sauya amma diya wannan sai kasance nan cikin gari da ya zama komi na jin daɗin rayuwa suna da kuma paradox su ne ba su biyan lanhu mine ne komi na rayuwa suna da suna da electricity wanda ita lantarki suna da famfo ruwa mai kyau suna da kwalta suna da likita suna da kasuwa suna da suna da yawa amma he zama su suna ga sun waye su ba su zowa su zuba kudinsu hakanan kuma sai na la'akari wasu siyasa ce suke sawa ko da damer ne hau idan ba dan siyasa ka bane za ka gani ko in ka zuba kuɗi kamar ka ƙara farti ɗin shi shi kuma ba haka bane garin ku ne ka gyara ƙasar ku ce ka gyara tun da wannan kuɗi mayar ba sa zai aljihu bai kashe su a'a a lissahi suke duk kuɗin da zai zo sai da takarda akwai abin da muke cewa order de reset in kuma za a kashe shi sai da manda kenan mutane su gane wannan lanho da su ne ake musu aiki lanhu bai shigowa garin mata ne amma ƙauye masu gari na ƙauye ina sara musu ina musu godiya akwai wanda da yawa suna tattaro kuɗi suna kawowa da wurin sarki suke kawo na kanti wasu ma hiso su su kawo nan meri sarakin gargajiya su yahe ni nan man suke suke kawo kuɗin su ce kawai mu mun yarda da ku ga kuɗin mu na lanhu yan ƙauye suna kawo amma cikin gari ba su za ka ga inda ke da 1 miliyon 2 miliyon 3 miliyon za ka ga da kyau za a samu 200 mil 300 mil a unguwa guda u muwan da 100 mil ma wata, wata unguwar to kaga da haka in an biya su ba an gina komin ba ba an gina ƙasa ba ba an ci gaba ba Isifu Amadu kenan magajin garin mata mai. Masarar kafin mu salama da ku muna sanar da ku cewa Studio Kalangu zai fara gabatar da muhawarar harsunan Hausa da zabarmanci a wannan mako. za ku iya sauraron muhawarar da harshen hausa ko ranar asabar daidai karfe biyar da minti goma sha biyar na malice sannan da harshen zabarmanci ko ranar lahadi daidai karfe biyar da minti goma sha biyar na malice kenan sai a tarba a ranakun asabar da lahadi masu zuwa domin sauraron waɗannan shirye-shirye a harshen hausa tare da mamman ada a harshen zabarmanci kuma tare da balkisa hamidu tare da waɗanda suka gayyata za su tattauna ne akan wato shirye-shiryen shiga makarantun lise na ranar litinin 18 ga wannan watan da muke ciki. Masu a huta lahiya. Shirye-shiryen Kalam. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba ta inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba ta inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dileren. A kalan ba ta inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba ta inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba ta digo takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba ta da biyar 95.1 zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zango FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zango FM. An mai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zango FM. Studio Kalangu.